قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين sai babansu ya ce yana mai magana da annabi Musa lalle ina son in auren maka da ɗaya daga cikin waɗannan ‘ya'yan mata nawa guda biyu akan cewa sadakinta shine za ka yi kiwon tumakinmu tsawon shekaru takwas amma in ka cika adadin zuwa shekaru goma to wannan kyautatawa ne daga gare ka ba dole ba ne a kanka saboda yarjejeniyar akan shekaru takwas ne saboda haka abin da ya karu akan haka to na fila ne ba na son in ɗora maka abin da zai saka ka cikin wahala da sannu za ka same ni in Allah ya so cikin masu nagarta waɗanda suke cika alkawari kuma ba sa karya alkawari